Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Suna na Sarfil Hashin Gumel tare nake da Ibrahim Almasi Garba da masu sauran abokan aiki muke ku wannan shirin a yau ranar talata 4 ga watan Oktoba na shekarar 2022. kafin ku zaɓen da muke tafa da shi ga kanin labarai. To Sarfilu sojojin Ukraine sun sake samun nasara jiya litini a yankin kasan da ke kudancin kasar bayan nasarorin da suka yi a gabashi a fafatawarsu da Rasha. Amurka za ta tura ma Ukraine wani ƙarin tallafin kayan aikin soji wanda ya kai dala miliyan 625. Sannan a karan farko shugaban addini na kasar Iran Ayatollah Ali Khamenei jiya litinin ya fito fili ya mayar da martani kan zanga-zangar da ake yi a sassan kasar yana mai zargin amurka da isra'ila da ingizawa to kanin labaran kenan aka saurara cikin shirin za ku ji cewa wasu da suka yi shigar 'yan banga sun kashe mutane goma sha biyu tare da kwasar dukiya karamar hukumar balit ta jihar taraba sun kasa ni gaba ko da ni zo can sai ni iske sun tara al'umma na fiye da mutum hamsin da sai sun ka zamnar da ni sun ka ce mini in ba da barayi ni ce waɗanne iri barayi kuma haka kuma za ku ji cewa yayin da rashin tsaro ke haddasa ƙananan yara gudun hijira da gararan ba akan tituna masana na ganin wata rashin karatu bala'i ne babu karatun addini babu na boko to duk laifin za su azaba hukuma su azaba al'umma sai mun biya bom na muke sama sai a kasance da mu domin jin cikakken bayani kamar kowace ranar talata muna tafa da shirin tsaka mai wuya wanda aliyu mustapha sakwata zai kama na amma yanzu sai a gyara zama a fara da sauraron kashi na farko na labaran duniya to assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya ga labaran sojojin ukraine sun sake samun nasara jiya litini a yankin kasan da ke kudancin kasar wadda ta zama ƙari kan nasarar da suka yi a gabashin kasar cikin 'yan kwanakin nan yayin da suke daɗaɗanawa dannawa wajen mayar da martani ga sojojin rasha suna ta sake kwato yankunan ƙasa da sojojin rasha suka kwace tun da farko a wannan mamaya da suka kwashe watanni bakwai suna yi jami'an da rasha suka ɗora a yankin kasan sun tabbatar cewa sojojin ukraine sun sake kama wasu yankuna a yayin da kuma ita kanta ma'aikatar tsaron rasha ta tabbatar da hakan da cewa tare da taimakon tankunan yaƙi masu inganci sojojin ukraine sun kutsa har can cikin yankunan da muka tsare a jawabinsa da yakan yi da dare shugaban ukraine volodymyr zelensky ya faɗi jiya litini cewa rundunar sojin ukraine na ci gaba da dannawa gaba ba tare da yin cikakken bayani ba ya ce sojojin sun sake kwato wurare da dama an kubutar da wasu wurare masu yawan jama'a a yankuna da dama ana ci gaba da fafatawa a fagage da dama in ji shi a halin da ake ciki kuma ana kyautata zaton tallafin kayan tabbatar da tsaro da gwamnatin amurka ƙarƙashin shugaba joe biden za ta tura ma ƙasar ukraine nan gaba zai kunshi ingantattun kunamun harbu rokokin atilare samfurin himmas albarusai bamabamai da kuma motoci masu juran nakiya abinda wasu majiyoyi biyu da aka masu bayani game da tallafin na dala miliyan 625 suka gaya ma kafan labarai ta Reuters kenan jiya litinin Tallafin wanda mai yiwuwa a sanar yau dinnan talata shine ɗauki na farko da za a kai ma Ukraine tun bayan shelar da Rasha ta yi kwanan nan ta haɗe wasu yankunan ƙasa da kuma karo na biyu na umarnin shugaban ƙasa na tilasta mutane shiga soja tun bayan da ukraine ta yi gagarumar nasara a fagen daga a tsakiyar watan jiya shelar haɗe yankunan ƙasa da rasha ta yi ta biyo bayan abin da ta kira ƙuri'ar raba gardama a yankunan ukraine ɗin da ta mamaye gwamnatocin yammacin duniya da kuma ƙasar ukraine sun ce wannan ƙuri'ar ta saba ma dokar ƙasa da ƙasa kuma an yi ne cikin tilastawa tare kuma da rashin cikakken wakilcin bangarori. nan zuma kaɗan Ibrahim zai sake da da labarai, amma kafin nan za mu leƙa Najeriya inda wasu mutane sanye da kayan 'yan banga suka kashe mutum goma sha biyu tare da kwasan dukiyar al'ummar zudai da ke karamar hukumar Bala a jihar Taraba. Wakilin Maladu Salisu Muhammad Garba daga Jalingo ya haɗo mana da wannan rahoton. Wannan al'amarin da ya faru ne a yankin Zudai da ke karamar hukumar Bali a jihar Taraban inda wasu waɗanda ake zargin cewa 'yan banga ne suka je wani rigan Fulani inda suka buɗe wa rigar Fulanin wuta. Nan take kuwa suka kashe mutane goma sha biyu zuwa sha biyar kamar da yadda kakakin rundunar 'yan sandan jihar Taraban SP Usman Abdullahi ya shaida min cewar. Lalle an samu wasu wadda ba san ko suwaye ba dauke da bindigogi sanye da kayan 'yan banga sun kai hari kan wani kawai da kira Fangiri nan karkashin hukumar eh, Bali an kashe mutane sun kai sha biyu ko zuwa sha biyar dpo mai kula da wannan shashi na eh, bali csp gumi eh, da jama'ansa sun kama hanyar safe nan zuwa ainihin inda abun ya faru domin a samu tabbacin ko mutane nawa aka kashe sannan kuma da wada suka jikata malam shehu aliyu wadda ke zama mahaifin wani yaro wadda yan bangan suka kashe ya ko shaida mana yadda lamarin ya faru yaro karami ya sheko da gudu ya ce min baba baba nake ya ce ga yan bangan nan sun shiga gida ina cinka mashi dina gefen daki mata na ana gyara masara sai nake to Allah sawwake na koma ta gefe ina tsinkan dai abin da ake yi suka zo suka ɗauki mashin na ba su shiga gidana ba suka tattara shanu na suka karasa da na yayana suka je suka karasa da na sauran yan uwana duka ina da yaya wanda shi an zaunar da su ma musamman har kiyaman su sun yi magana da shi yana da kaki na soja gurgudun halin wanda ni kinka da ido na kamin wannan lokaci suka kashe na kashewa suka kubutar da na kubutawa suka ce su tashi su wuce malam monde muhammad wadda ke zama mai anguwar garda yan banga suka je suka kashe al'umma sama da goma sha biyu zuwa sha biyar tare da kore garken shanu sama da ishirin ya koyi mana ƙarin bayani akan yadda 'yan bangan suka zo suka same shi cikin gida. Sun kasa ni gaba ko da ni zo can sai ni iske sun tara al'umma na fiye da mutum hamsin suna tsare da su ya uwa su ashe suna can da yawa da bindigogi hmm. sai sun ka zamnar da ni sai sun ka ce mini in ba da barayi ni ce waɗanne iri barayi kuma ta ce eh barayi muka nema ni ce to ni nan ban da barayi sun ka ce duk yawan ga a ce yanzu ba barawa ni ce ba barawa in akwai shi zan nuna maka hmm. ko zan ɗaukan mai mataki yanzu tun da na ce ba babu barawo mm. ko da haka nan sai mun gane kuren mu saboda ya uwan mu sun ka amuna ko da haka nan ko babu barawo ba za su ban mu ba mun kaji ji ta wancan gefe ana mm. ta halbe halbe mm. ba kusa gare mu ba su wajen mutum takwas an ka kashe su ta nan gefe kuma sai ni ji ana halbe halbe can to sai kuma a sai na wasu mutum hudu na an ka kashe jimilla dai mutum goma sha biyu alhaji adamu zudai kuwa shine ke zama gacin garin zudai wada ya mana karin haske akan yadda lamarin ya faru ba tabbatar da su da makamai ba ko ba makamai sun zo kada iyaka na da faurin nan sun samu gidan sun ba nan sun shiga sun samu sun ba sun karkace wasu har da har ne wuraren ma. ko menene ma shugabannin kungiyan sullubawa za su ce akan wannan batu alhaji ardo kiri wadda ke zama ardon sullubawa mazauna yankin shi kuwa cewa ya yi. duk waɗannan ba 'yan banga ba ne ni abin da ni sani ga 'yan banga 'yan banga suna tafiya da bindiga irin na toka suna tafiya da irin 'yan bindigogin da ake samu ba amma waɗannan da suke tafiya da bindigogi irin na sojoji na 'yan sanda ban ɗauke su 'yan banga ba na ɗauke su 'yan ta'adda ne waɗanda aka yi ɗauko hayar su daga filato wasu ƙananan ƙabilu ne wasu ƙananan ƙabilu ne suka hadu da 'yan uwansu na filato suka samu wasu gurbatacci a taraba waɗanda ba su zama layya wasu ƙabilu suka shirya wannan ta'addanci suka shirya su kwace mana dukiyoyinmu su kashe na kashewa sai dai wanda Allah Ubangiji ya tsirar da rayuwar shi da dukiyar shi. Lado Salisu Muhammad Garba muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya. To ma da Allah kyauta a gaida Lado Salisu Garba har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC ga Ibrahim ya dawo da kashi na biyu na labarai. To filu wani bincike mai zaman kansa da aka gudanar kan tabar gazar da ta bayyana a gasar league ta ƙasa ta ƙwallon ƙafa ta mata a Amurka a kakar wasa da ta gabata. ya gano cewa cin zarafi mai tayar da hankula da kuma cin mutunci a baɗalance sun kasance tamkar al'ada a wannan wasan kuma al'amarin ya shafi kulob-kulob da dama koci-koci da dama da kuma 'yan wasa da dama bisa ga rahoton da aka fitar jiya litini cin zarafi a nwsl ɗin ya samo asali ne tun daga daɗaɗɗiyar al'adar ƙwallon ƙafa na matan kama daga amincewa da ake yi da kalaman zagi yayin koyar da masu atisayen gasar lig ta matasa da kuma rashin gindaya cikakkiyar iyaka tsakanin koci-kocin da 'yan wasa a cewar tsohuwar mukaddashiyar attorney jin din amurka sally yates hukumar kwallon kafa ta amurka ta kaddamar da binciken wanda ita iyat da kuma wani kamfanin lauyoyi mai suna king and spalding suka yi bayan da 'yan wasan nwsl sinid farelli da mana shim suka gabatar da wasu zarge-zarge na cin zarafi da tilasta yin lalata waɗanda ko paul Rili ya yi ta aikatawa tun shekaru wajen goma da suka gabata jaridar atlantic ta wallafa labarin a watan satumban shekara ta 2021 A ƙarshe shugaba Joe Biden na Amurka ya je gane ma kansa irin barnar da mahaukaciyar guguwar nan da aka yi wa lakabi da Fiona ta yi a Puerto Rico sannan ya alkawarin bayar da tallafin abubuwan bukata na dala miliyan 60 don taimaka ma wannan yankin ƙasa na Amurka saboda mahaukaciyar guguwar da ta afka ma yankin a watan jiya. Za mu kashe kuɗi don gyara hanyoyi, gadoji, ɓangarorin sifiri, tasoshin jiragen ruwa. ruwan sha da kuma yanar sadarwa a yankin puerto rico a cewar biden a birnin pons na kudancin yankin wanda ya fi fama da mahaukaciyar guguwar ya yi alkawarin cewa gwamnatinsa za ta dukufa wajen sake gina puerto rico sannan ya ce zai tabbatar cewa yankin ya samu abin da ya kira duk wata dalar da aka yi alkawarin bayarwa bayan faruwar guguwar Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. A Najeriya masana na ganin daga cikin illolin da rashin tsaro ya haifar ga al'umma shine rashin sanin makomar kananan yara da ke gudun hijira ko ba sa samun damar samun ilimi don gudanar da rayuwa. Wannan na zuwa ne lokacin da dubban yara suka yi bankwana da karatu sanadiyar halin da suka samu kansu ciki na ayyukan 'yan bindiga, wanda ka iya zama babban matsala nan gaba. Daga Sokoto Muhammad Nasir ya duba mana wannan batu. tun lokacin da matsalar rashin tsaro ta soma addabar jama'a ake ta samun 'yan gudun hijira da ke ƙauracewa garuruwansu domin su tsira da rayukansu duk da yake mahukunta na cewa suna kokarin magance matsalolin har yanzu ana ta samun kwararar 'yan gudun hijira zuwa manyan birane kamar waɗannan da suka fuskanci harin ta'addanci kwanan nan a jihar sokoto da ke arewa maso yammacin najeriya wallahi ina faɗa ma labarin barayi giwa suna cikin halin kakanika yanzu mutum da ake ciki da uwayenmu da matanmu <laughs> da iyalinmu yaranmu duka suna ciki wasu suna cikin daji yanzu in ka ɗauka tun daga wadda kaɓara abin da ya kawo tsamiya abin da ka ta in ka bi wannan hanya jama'a mu an wurin barakata ya zubi. a cikin yan gudun hijira mata da kananan yara su ne suka fi shiga mawuyacin hali wataƙila saboda raunin da ke gare su. na ɗauki wani yaro ɗan ƙaran ƙarami wallahi na cikin daji muna kwance dare ya yi kusan sha biyu mun kwam da daddare na na kwan dare yi so ya ta waye sha biyu dan dare ya yi? yaron nan ice ya gogo a mallan yana ci daga wannan masifa ta baci yaron nan kuma nin neme shi na sai wani ce kana iya kai ga gari ba da ni ban da lahiya mallan ta haya muka wallahi tun da karfe goma sha biyu har inda karfe shidda na marici. Duk da yake abu ne mai wuya a samu tsayayyun alkalumma da ke nuna yawan 'yan gudun hijira a jiha ko a karamar hukuma amma dai gwamnatoci da kungiyoyi da maɗaiɗaikun jama'a na ci gaba da kai musu tallafi domin sauƙaƙa halin da suka samu kansu ciki kamar yadda shugaban karamar hukumar mulkin keɓe a jihar Sokoto ɗaya daga cikin ƙananan hukumomin da 'yan bindiga suka ɗaiɗaita lawali mara bafakku ke cewa. at local government level na ɗauki matakin sai musu shinkafa toliya gumin ga buhu arba'in da da garin kwaki buhu talatin sai na rarraba musu to sai mun kai magana ta ya e, dangane da abubuwan da ka gudana an sai musu buhun shinkafa buhun gubi toliya din da ka faɗa maka kwana ɗari biyu buhun garin kwaki ɗari biyu jarkan man gida ɗari ɗaya har buhun ƙuli-ƙuli ɗari ɗaya an ga sai ba tabarma dubu biyu bokitin wanka dubu ɗaya buta arwalla dubu ɗaya aka gama musu da magunguna. Tallafin da waɗannan jama'ar ke samu yana da wuya ya wadatar da bukatunsu duba da halin da suka shiga abinda ma yasa ake ta ganin su akan tituna suna gararamba suna bara wani abin da ya kamata a lura a lamarin yan gudun hijira shine shin menene makomar kananan yara waɗanda aka raba da makarantun da suke karatu kafin matsalar ta raba su da garuruwan su Farfesa Bello Bada mai sharhi akan lamarin yau da kullum na ganin cewa. Wata rashin karatu bala'i ne, babu karatun addini babu na boko. To duk laifin za su azaba hukuma su azaba al'umma sai mun biya. Bom na muke sama kuma ba mu fata, amma idan ba a kula ba, yadda sun samu karatu zuciya su ta yi taushi sannan sun waye. sun samu karatu na addini in ba haka an ka samu ba suna zama al'umma bala'i ko irin waɗannan da kake gani yan bindiga da ake samu daji suna wani aiki irin na rashin imani mutane ne da ke ganin kamar al'umma ta yi musu laifi hukuma ta yi musu laifi can a da don hakan ga imani ya riga ya hice su wannan lamarin na iya zama tamkar koma baya ga kokarin gwamnatin najeriya da haɗa hannu da hukumomin duniya wajen mayar da ƙananan yara makaranta musamman arewacin najeriya abinda masana ke ganin cewa gwamnati da al'umma na da rawar da za su taka wajen daidaita matsalar don ba a so kokawa da ita ba a nan gaba muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya to madalla a da muhammad nasir a nan washington dc agogonmu na cewa karfe ɗaya da minti goma sha biyar na dare yanzu kuma sai shirin tsaka mai wuya. Idan har kullum za a kama cikin kashi goma za a samu kashi takwas kabila ce ta Fulani ake kallon cewa suke wannan garkuwa da mutane da kuma sace-sacen dabbobin mutane. Su dole ne al'umma su aminta da cewa Fulani su ne matsala. Jigurtun Najeriya ma gaba da ɗora Fulani su ne kawai suke wani abubuwa marasa kyau kuma halin kuma babun ba haka ba ne. jama barkan ku da wannan lokaci mu da sado mu da a wani sabon shiri furna tsaka mai wuya. To a kashin gaskiya jama'a Fulani a Najeriya suna cikin halin da sunan wannan shirin yake da shi wato tsaka mai wuya saboda a hannu ɗaya dai an san ana ta cigaba da samun rahotanni ne da ake cigaba da fatattaka su da kai musu hare-hare da gallaza musu a wasu sassa na Najeriya musamman sassan sashen kudu maso yammacin Najeriya wato kasashen Yarbawa kenan. to amma kuma a ɗaya ɓangaren su fulanin su ne kowa yake ta zargi da cewa su ne suke da hannu dumu-dumu a cikin aksarin ta'asar da ake ta kame-kamen mutane da wato domin a samu kuɗi inda suke kama mutane ana ganin hotuna da sunaye na fulani da fuskokin yara fulani saboda haka muka ga cewa kamata mu dubi wannan matsalar ta fulani da mu kuma dubi dukkan bangarorin biyu akan haka ne wakilinmu na lagos babangida jibrin ya haɗa mana wannan shiri ɗin a wannan bangare na farko za mu fara ne da wannan tsaka mai da suke ciki su fulani din na ganin gashi ana fatattaka su a wani bangare a wani bangare kuma ana ganin su ne suke galla zaman mutane sannan za mu duma magana da mai martaba sarkin musulmi game da halin da fulani suke ciki da kuma wani laifi da yake dora musu su kansu ya maganar rashin haɗin kai a tsakanin su fulani din sannan kuma yaya alakar hausawa da fulani gashi ana ganin ba su da wanda suka fi na kusa da su kamar hausawa da amma kuma galibin hausawan su ne suka fi cin wahala a hannun fulani a abubuwan da ake zargin su da aikatawa to wannan daga cikin abubuwan da za mu share fage da shi ba ta da bata lokaci ba ga baban gida jibrin da bakin sa zan fara da sarki zai gabatar da kansa a wannan zaure na tsaka mai wuya sarki bismillah assalamu alaikum sunana alhaji salisu garba ba shan kai sarkin fulani shagamu kuma mataimakin ciyaman wannan kungiyar na yankin yarbawa. To, Alhaji Musa Jika za ka gabatar da kanka. Sunana Musa Jika shugaban kungiyar Amnesty Support Group sannan kuma memba Amnesty International. makasudin wannan taro ko tattaunawa na tsaka mai wuya shine rigingimu da ke ci gaba da kunno kai a sassa daban-daban na najeriya kuma ake alakantawa da fulani da farko dai akwai a sace-sace ko garkuwa da mutane kuma akwai fada tsakanin manoma ko waɗanda ke kiran kansu 'yan ƙasa da makiyaya da dabbobinsu musamman a yankin kudu maso yammacin najeriya da yankin kudu maso gabashin najeriya alhajisu bashaka matsayinka na sarkin fulani ya kuke ji game da irin wannan zarge-zarge da ake yi wa fulani a najeriya zarge-zargen da aka fila ne gaskiya um, yana ɗaya daga cikin abin da ke damun mu yanzu saboda gaba daya gaba da jirgin Najeriya ma gaba daya ɗaura fila ne su ne kawai suke wani abubuwa marasa kyau kuma halin kuma ba abin ba haka ba ne saboda ba za a ce gaba da duk fila ne su ne ba su da kyau su ma kansu fila ne suna cikin wahala su me wahala a inda su ba ba sa ba kyau cin kwanci hankali saboda su kansu ma ana zuwa kwashe dabbobin su a kashe a kashe su kuma a kashe dabbobin su abubuwan da ke faruwa kenan amma kuma ba a duba wannan sai kullum a nuna wa cewa filani suke ba suke zo suna kashe kai suke zo suna harbe suke komai suke duk abin da komai da ya tashi da kasar nan gaba da ba wanda za a ce sai dai kawai nuna filani suke wannan abubuwa kuma a halin kuma za a ce su kaɗai ba da tun da ba za a ce kawai mutane wanda wanda ba san ma yadda yara za su yi ma a su je gari ba amma su je su faɗa magana in ka duba akwai wani akwai magana don haka ba su kaɗai suke wannan akwai wanda suke yi suke suke da suke suke taimaka musu kan wannan abubuwa kuma ko wanda kungiyar da aka wannan wanda suke zuna wannan abubuwan in ka duba ai ba su kaɗai da suke ko an su mutane suke tare su ba su kaɗai ba amma gaba da duk an ɗaura ma filan suke da wannan laifin. to amma kamar shi kanshi mai alfarma sarkin musulmi an ji shi a kwanan yana cewa daga cikin mutane goma da ake kamawa takwas za ka ga fulani ne ba wai ba a san fulani ba ne amma gaskiya ne ake faɗi bai za ka ce a nan. eh kamar abin da shi ai na ji abin da shi sarki musulmi ya faɗi to ka zama wa kamar da ka ana kama kamar an kama ana kama duk yawanci ana samun filani ne wani bangare amma kuma wani bangare ya ba duk filani bane ai da aka ce jami'a ce gaba da duk filani suke wannan abubuwan shine kuma mai da kan ta duk filani suke wannan abubuwan ba don haka ko wasu mutane wanda suke wanda suke wanda suke aiki na tare su ba su kaɗai ba da suke wannan abu tun da filani ne ka gane in ya ce ya dauki ko ya saci shanu ko ya yi wani abu su ne kuma ana amfani da su kuma ana wasu abubuwa marasa ke kuma gaba ɗaya su a Commissioner ka ji abin da sarki ya ce me zaka dora nan? To, na ji bayanin da shi sarkin Fulani ya yi. To amma mu abin da muke kallo kuma yadda muke fahimtar mu idan har kullum za a kama cikin kashi goma za a samu kashi takwas kabila ce ta Fulani ake kallon cewa suke wannan garkuwa da mutane da kuma sace-sacen dabbobin mutane. so dole ne al'umma su aminta da cewa fulani su ne matsala amma magana ta gaskiya su kansu fulanin su kansu matsalar kansu ne hmm. saboda in ka tsaya ka kalli matsalolin da suke kunshe da shi su kansu ba su bar kansu ba hmm. na farko za ka ga akasari su suke sace dabbobin 'yan uwansu na biyu kuma za ka ga kuma har ma kisan yan uwansu suna yi saboda dabbobi wannan zargi ne koko kuna da shaida a'a wannan ai tabbatacce ne saboda ka gani mazaunin kaduna ne kuma akwai matan da take sai da fura da nono wanda yake mijinta kuma a yanda ta zo mana da bayani ita da kanta ba fulatana ne yana da shanu sun fi hmm. so abokan gaban shi waɗanda suke gani nasu shanun bai kai nashi ba amin nashi ya fi nasu mm. sai ya kasance suna ta farautar shi har dai Allah ya ba su iko suka kashe shi mm. so yanzu matan tana nan tana zama ne a hakan nan babu miji kuma ga ya'ya ga sauransu sannan kuma in ka ka kalli duka kama kamen nan da ake ta yi za ka ga yara ne kuma yaran ma kuma yaran fulani a su mm. to shi yasa al'umma sai suna kallon cewa fulani su ne suke aikata waɗannan abubuwa amma akwai inda na yadda da maganan shi hmm. a kowane jinsi kuma a kowane al'umma akwai mutanen kirki akwai kuma sabanin haka hmm. to amma abin ya fi yawaita a yanzu a yanda ake kallo a kan cewa fulani su ne suka fi aikata irin waɗannan abubuwa hmm. mu kuma muna kallon cewa tsakanin fulani da hausawa kusan abu ɗaya ne to har yanzu kuma shi bahaushe yana kallon fulani a matsayin dan uwansa to amma yau in ka tsaya ka tsaya ka kalla sai ka ga cewa duka wani tu'annaci da yake faruwa a kan bahaushen yake karewa a hannun fulanin domin fulanin hausawan suke kama kuma su kuma suke kuma azabtarwa kuma su suke neman kudin fansa a hannunsu to kaga wannan abubuwa ne wanda yake mai ban tsoro kuma mai kuma firgitarwa a ta al'umman da suke jihar eh, sokoto mun taba wani shiri a kan maganan oyo ko kuma ogun da gwamnan ogun ya ce fulani su bar cikin waɗannan dazuzzuka na gwamnati jihar ondo abin ya eh. fito daga cikin daga bakin ɗaya daga cikin masu bugu waya daga can sokoto ya ce su da ma a sokoton ne za a ce za a kori fulanin su da sun farin ciki da haka to ka koga duk waɗannan waɗansu alamomi ne wanda ike yake nuna cewa akasarinsu don ba za a ce duka ba akasarinsu sun zama gurbatattu a cikinsu hmm. shi yasa ma a wancan karan sarkin musulmin kaji ya yi bayanin cewa su fitar da gurbatattu a cikinsu saboda suna bata ma fulani suna hmm. domin fulani ba a san su a haka ba to amma kamar yadda ka bayani cewa an fara samun kamar rashin jituwa tsakanin fulani da hausa ba ganin wannan ya tabbatar da zargin da ake cewa watakila makirci ake kullawa domin a raba kawunan fulani da kuma hausawa da aka san akwai daɗaɗɗiyar alaka da tarihi a tsakaninsu ba wai an so mu samun batawa ko kuma rashin jituwa tsakanin hausa da fulani nake nufi ba hmm. abinda ce har yanzu yana kallon bafulata ne a matsayin dan uwansa ne hmm. shi yasa duk yayin da za a yi magana ka ji an ce hausa fulani hmm. to amma yau malam bahaushe ya tsinci kanshi a hannun bafulata a kan azabtarwa da raba shi da dukiyar shi da raba shi da ran shi da kuma kona magani ga baki daya hmm. to mu abin da muke tsoro a nan idan bahaushe ya fahimci bafulatani makiyinsa ne to abin zai yi munin da ba a tsammani shi yasa kaji sarkin musulmi ya fito ya yi wannan magana cewa ya kamata fulani su fitar da gurbatattun cikinsu mm. haka ma a hausawa akwai gurbatattu babu jinsin da babu mm. to amma a yanzu yadda duniya take juya ko kuma yadda najeriya take juyawa babu waɗanda aka fi kallo a matsayin gurbatattu din irin su fulani din akasarinsu mm. ban ce duka ba To wannan shine karshen kashin farko na wannan muhawara da muka fara dangane da halin da Fulani suke ciki a Najeriya. A wannan shiri na tsakan mawuyan Allah ya kama mako na gaba za mu dawo mu ci gaba da duba wannan matsalolin da suke ciki. Kuma daga cikin abubuwan da za mu duba shiri mai zuwa shine miye matsalar yarba da Fulani ne kam da har ake samun rahotannin cewa ana kai musu hare-hare iri-iri. sannan kuma yaya tsoron da ake ji na cewa wannan gallaza da ake fulani a kasashen yarbawa da wasu wuraren da ba na yarbawa ba ne zai iya janyo mai da martani a yankunan arewacin najeriya sannan kuma wasu na zargin cewa buhari wato shugaban najeriya kenan ba fulatani ne to wannan yana da alaka da gallaza da ake fulani kuma shin al'amarin nan abu ne na adawa tsakanin yankunan najeriya na jihohi ko kuma na larduna larduna kuma a kan ita sashen arewacin najeriya ko menene duk wannan suna cin abubuwan da zamu duba a makon gobe allah ya kai mu yanzu kan madadin shi ba baban gida jibirin da bakinsa salisu garba sarkin fulanin shagamu da alhaji musa jika ni ne aliyu mustapha sakoto a nan washington dc ku huta lafiya to madalla idan aka biyo mu a shirin hantsi da karfe takwas an jima kaɗan za a ji wasu mayaka da ake kyautar sanya yayan kungiyar boko haram ko isu ba ta kaice sun kai hari kan wani kauye da ke karamar hukumar ciwo a jihar borno da kuma kishiyar arewa maso gabacin najeriya wanda har suka yi sanadiyar mutuwar mutane hudu da kuma ta dukiyoyi karamar hukumar chibok ne na fuskantar hare-haren yayan kungiyar boko haram ko kuma isu ba ta kaice da bincike ke nuna rawa wannan shine hari na 20 da aka kai a hukumance cikin wannan shekara To sai a biyo mu a shirinmu na hantsin jima da karfe takwas domin jin cikakken wannan rahoton da wannan kuma ka zo ga shirinmu na karshe labarai amma a takaice. Nasarorin da suka yi a gabashi a fafatawarsu da Rasha. Amurka za ta tura ma Ukraine wani ƙarin tallafin kayan aikin soji wanda ya kai dala miliyan 625. Sannan a karan farko shugaban addini na ƙasar Iran Ayatollah Ali Khamenei jiya litinin ya fito fili ya mayar da martani kan zanga-zangar da ake yi a sassan kasar yana mai zargin amurka da isra'ila da ingizawa to madalla a gaishe ka masu sauraro abinda muka ya sauka kenan a shirinmu na yanzu sai kuma an jima kaɗan za mu da muku da wani sabon shirin da karfe takwas na wannan safiya wanda zai zo muku da shirin 'yan ƙasa da hukuma domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu na baya sai a ziyarci shafinmu na yanar gizo ta adireshin voahausa.com. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya na gabatar da shirin da kuma Jumbe Hamza wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Mr. Carol, Nisar Phil Hashin Gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC ke cewa Allah ya wadata mu da kwanciyar hankali da wadatar zuci. Salamu alaikum.